الحمد لله رب العالمين cikakken yabo da dukkan nau'ukan godiya sun tabbata ga Allah shi kadai banda waninsa domin shi ne ubangijin komai mahalicin komai mai tsara komai lafazin alamuna jam'i ne na alam kuma shi ne dukkan abin da ba Allah ba